أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan safiya ta alhamis 21 ga watan rabi'in hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekaru 1443 wanda kuma hakan ya daidai da 28 ga watan goma shekara ta 2021 miladiya kamar yadda aka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da waɗannan darussa masu albarka da ku iyaye mata masu albarka Allah ya kara mana albarka yau ma gashi Allah madaukin sarki ya sake dawo da mu yayin da zamu fara karatu cikin wannan littafi mai albarka risalatun fi jima'u tabi'iyya lin nisa wallafar marigayi Muhammad ibn Salih al Allah ya ji kansa da rahama kuma idan masu bibiya ba su manta ba har yanzu dai muna nan a cikin bambance-bambancen da ke tsakanin wato mai haila da wacce take nifasi a cikin hukunce-hukuncen nifasi yayin da muka tike shafi na 68 wanda a yau za mu tashi dai har yanzu a cikin shafin inda za mu tashi a gaba na biyar wato bambanci na biyar da ke tsakanin mai nifasi da mai haila malam ya ce alkhamisu na biyar shi ne annahu fil haidu iza tsohurat ƙablal adati jazali zauje haji ma'uha biduni karahatin malam ya ce dangane da mai haila idan mai haila ta samu yin tsarki gabanin yankewar al'adarta Ma'ana tana yin sati ɗaya ne al'ada Shi kenan sai ke kwana hudu sai jinin ya ɗauke to ita a matsayinta na bi al'ada kuma jini ya ɗauke mata a kwana hudu wacce a da asali kwana bakwai take yi mijinta ya halatta ya sadu da ita ba tare da kyama ba ba tare da karhanci ba ba tare da cewa a abin haramun ba ne ko ya aikata laifi malam ya cewa amma fin nifasi amma ita ko mai nifasi idan tsohurat ƙablal arba'ina idan da za ta samu tsarki ƙalla ƙasa da kwana arba'in kamar yadda muka ba da misali darasin da suka gabata bayan sati ɗaya sati biyu sai jinin ya ɗauke to ita fayukurahu li zauji hajima'uha makaruhi ne ga mijin ya sadu da matar ina fata muna fahimta an kyamaci haka ba kuma haramun ne. ina fata muna fahimta an kyamaci hakan dai kawai makaruhi ne ya ce alal mashhuri fil mazhabi bisa abinda ya fi shahara a mazhaba ta hanafiya ta hanabi an gane ko mazhabar imamuna ahmad bin hanbal kusan shi malam ba hanbali ne an fahimta dole mai bayanin abin da wata mazhaba ake nufi ana an gane ko amma dai yana nan a asali shine duk lokacin da mace ba jini take ba ba kuma ta rashin lafiya sannan misali saduwar da mijin nata zai yi da ita bayan jininta ya ɗauke kafin ta kwana arba'in ba zai cutar da ita ba ba zafi za ta ji ba saboda ba tare da haihuwa ba to wannan ba haramun bane a musulunci ina fata muna fahimta kuma irin wannan yawanci galibin irin waɗannan abubuwa su ne sukan faru ga matan da ake cewa suna yin gwarne mutanen bauchi mai suke ce magwanne a ko wani suna da kuka taɓa faɗa mun tun da daɗewa kuma an ce yan bocha ba suke cewa ko me kwanika kunika Allah sa rike sunan matsalar ban rikewa ne to wannan ne ke faruwa galibi mace sai kiga kila ta yi tsarki ɗaya ko biyu al'adar ta ba za ta wuce sau ɗaya ba ko sau biyu sai ta samu ciki yana faruwa da yawa an sha bugo waya akan irin wannan matsalar ko kwana-kwanan na ko da ta kira ko in ce mijin ne ya kira irin haka ne ya faru na ga yarsu ko ɗansu ne watansa hudu kuma ga wani ciki to irin wannan shi ne ya faru da hassan da husaini ‘ya'yan na na faɗi ma Allah ya ƙara musu yadda jini ɗaya aka sake samun wani ciki so wannan na kawo misalai ne don ku gane ba wai haramun bane yin haka amma su a mazhaba ta hamta hanabila an kyamaci hakan ya kasance ina fata muna fahimta iya kacce kenan a ba baka kuta ba ya aka yi kokon ka kusance ta baka tausaya mata ba ta haihu kila ma sai ifkar mata kila ma ta sha wahalar nakuda kwanan ta bakwai tana nakuda a tsaye a tsaye amma kuma ka sake koma mata misali irin wannan ko kuma ce ke wata fitinan nace ba za ki hakuri ki kyale shi ba kaza kaza irin wannan iya kacce kenan ba wanda zai ce ko aikata katan laifi ga zunubi an rubuta musu ko kaza a an fahimci abin malam yace wasawabu ga daidai nan zai fara can ya ce ne a mazhaba su ta hambaliya ko ya ce abin da yake daidai shine annahu la yukrahu lahu jima'uha ba wani kamatan ya sadu da ita kun ga anan malam fa ya bar mazhabar sa ne ya rinja da wata mazhabar da ba ta sa dan ta fi karfin hujja kuma dalilin kawai shine ai babu jinin ina fata muna fahimta kawai abin yana komawa ne zuwa ga meye maslaha abdaruratu qaddar bi qadariha kawai yadda ta zo ne yanzu ba haila kike ba ba haihuwa kika yi ba haka kawai kuna zaune lafiya ma da ke da mijinki sai ki faruwa ne ne ko bai faruwa yana faruwa ko kuma ba wai shi bane ba ce bace ma ke da su a kawai haka nan ne mijin ya lura yau kin sha aiki kin gaji ke ma aka za sai ai ba yanayi bane ma da zai yana bukatar kin misali to balantana kuma sai ga wannan jini ne kuma jinin ya dauke a wancan alal asir irin wannan yanayin da yake ganin maslaha shine ya kyale ki ba tare da ya bukace ki ba idan da zai bukace ki a lokacin akwai wanda zai ci yayi haramu iyakar ta so ki ga cewa kai mijin nan bai tausaya miki ke kuma sai ki kalla haƙƙin ta ne kada ki fada cikin fushin Allah ki ki bashi haɗin kai bari ki haƙura kawai nan dai ki samu tsira ki faranta a mijin ki shi shikenan ina fata muna fahimta iyakarta kenan to irin wannan ne ɗabi'ar ce a cikin wato yankewan jinin nifasi ƙasa da kwana arba'in an fahimta? malam ya ce wa huwa ƙaunar jumhurin ulama wannan ra'ayi na cewa ba laifi ba ne ya kusanci matarsa magana ce ta jumhurin malamai an gane ku galibin maluma haka suka tafi a kai li'annal hata hukumin shar'i domin karhanta wani hukunci na shari'a wani abu a shar'ance a ce mai aimaka ruhi ne an fahimta ya ce ya taji ila dalilin shari'i yana bukatan dalili na shari'a ba haka kawai ba yana bukatan dalili na shari'a Wale walaita fi hadhihi ta siwa ma zakarahu al-imam ahmad kuma a cikin wannan matsala da su mazhabar ahmad ibn hanbal din suka rinjayar babu wani abu face abin da imam ahmad ya ambata shi kun gane ko daga Usman ibn Abi al-As annaha atatu qabla al-40 cewa matarsa ta ainihin wato kusance ta ko ce matar ta ainihin ya kusance iyalinsa ƙasa da ainihin kwana 40 fa qala la tuqabbini ko ita matar ce ta zo ta nemi mijinta kafin ta kwana 40 ita da kanta kafin me kafin kwana 40 an gane ko faƙala sai shi mijin ya ce mata la ta ƙarabi ni karki kusance ni wala ya salzamul karaha wannan maganar ko ba shi ke nuna dole wai ba ana kyama abin ba don wannan abin ya faru bi annahu qad yakunu minhu ala sabil al-ihtiyat ba mamaki shi da ya faɗi wannan magana yayi abin da yake makan da garki ne dan kai kan da garkin yace khaufan min annaha lam tatayaqqan al-tuhur kila ma da kika zo kina bukata ta ba baki da yaqinin tabbas jinin ya dauke so saboda haka in kika zo a wannan kwanakin kwana 40 kuma muka kusanci juna da jini fa yanzu na kusance kike na a cikin nifasi an fahimta kawai sai kiyanda to wannan shi kace riwaya da Imam Ahmad bin dogara da ita yace kawai makaruhi ina fata muna fahimta kun kuma na faɗa muku ai waccan magana cewa almuhim da ma damar babu jinin yanzu shi wannan ai shakkan samuwar jinin ita ce ya sa har yadda a zato kenan ba la yanzu ce shi ne tunanin an fahimci wannan ku amma abin da ya kawo kenan kun ga dai duk magana ce ya ce to au min an yataharraka dun sababul jima ko kuma a jinin ya dauke eh tabbas ya dauke amma sakamakon kusantar ya jinin kuma a sake zunguro shi dawo baya faruwa haka da yawa yana faruwa wata za ta zo ta ce malam muna gama saduwa da mijina kawai sai ga jinin al'ada wannan saduwa tana zunguro shi amma yakan zo da da amma lokaci yayi ina fata ku fahimci wannan idan lokacin yayi dama ko da ila da za a zo a ce babu saduwa ila sai ya kai gobe ko ma jibi kafin a gashi amma sakamakon saduwar da aka yi kawai sai ku an tashi da shi kai faru ana zunguro shi yace auli ghairi zalika min al-asbab mala yace ko ma dai wani dalilin na daban duk zai iya yiwuwa ya zanto cewa wato shi mijin nata ya ki yarda ta kusance shi wallahu a'lam malai ce Allah shine mafi sani to wannan shine karshen wannan fasali na shida kuma a kansa zamu tsaya insha Allah ta'ala Allah kin da sunmu na gaba sai mu tashi a farkon fasali na bakwai wanda yake da matukar muhimmancin gaske yana ce yana da matukar muhimmanci gaske domin zai yi bayani ne akan amfani da magani wajen janyo haila ta zo ko a hana hailar zuwa ina fata muna fahimta ko kuma shan magani ko a amfani da magani don kar a samu ciki ina fata muna fahimta wadannan abubuwan su ne zai yi bayani kun gaira da matukar muhimmancin gaske da yawa kuna yin wasu abubuwa waɗanda yake sun saba ma ƙa'ida da turba ta shari'a kuna bin son zuciya ku mata so da yawa a irin tambayoyin da kuke yi a irin ababai da muke gani to gaskiya akan kauce wa shari'a to yana da kyau kuma mu nisanci ta irin wannan duk abin da zamu aikata ya zama to mun yi shi ne gwargwadon yadda shari'a take so wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukum Allah fihi baya halatta ga mutum ya aikata wani abu sai a san hukuncin Allah kai kafin ku yi ku yi tambaya ina fata muna fahimta kafin ku kai ga yi ku yi tambaya idan kuka yi tambaya sai a baku bayani gwargwadon fahimta kenan kuma ku ji tsoron Allah ku yi bayani da gaske tsakani da Allah kar a rika yin kwange wajen tambaya ana koye wasu abubuwa mai tambaya ce ya tambaya don maslaharsa ta fito a bashi fatawa daidai da maslaharsa a ƙarshe kuma ya zama ƙila wannan abun ba daidai ba ne kuma shi malamin da ya bada fata wannan ya bada ne bisa abin da ya bayyana gare shi abin da aka faɗa masa laifin wane ne laifin ba malamin malamin bane laifin ita mai tambaya ko shi mai tambaya wanda ya koya gaskiya so yana da kyau ku kula kuma da wannan nake so in yi amfani da wannan dama kafin ma lokacin in ƙara janyo hankalinmu kan wato wani zobe da kuke yawan amfani da shi wallahi wannan shirka ne shirka ne shirka ne mata suna amfani da zobe wai don kar su yi haihu wai yana hana hai samun ciki zobe ne na asiri ina fata kuna fahimta ku kiyaye wala Allah ba mamaki sati mai zuwa din kila mu ƙara fada da na to oke hadda mallakan miji an mallake zuciya ki gidan tinta kafin ma ki mallake mijin naki da me zaki mallake mijin naki ai da zuciya ki mallaka da ke kira gakin ba da zuciyar kaki an mallake ta kawai Allah ya kyauta na wai sai da zobe ba sai ka ce shi din wani katako ne ko wani dutse na sha faɗa muku wallahi tallahi babu abin da ya kai namiji saukin kai an gane ku saukin kai wallahi namiji da kuke ganin sai yana da saukin kai ba san shi bane shi yasa ku kuma mata kuna da haƙuri ne kuma an fahimta yawa amma shi yana da saukin kai ki san me haƙoƙin mijinki ki ba haƙƙin sa kai wallahi kiga yanzu ne ya zama bawanki. wallahi shine a daga lokacin da kika sai ke zaki hau kujerar ki zauna za ku saka riga ɗaya da shi to ba zai taba yarda ba ai ba wanda yake san kishiya kun gani kamar idan ki ne yana zaune lafiya sai ki zo ki same wani abu a cikin idan yanzu zai fara hawaye yadda da bako bayi to haka abun yake me yasa Allah madaukakin sarki yake yin azaba mai tsanani ga wanda ya shirka shi ya halicce ki ya baki lafiya ya azurta ki miki kaza ya ce ki bauta mai ji kada ce kuma ki kana shi da wani zai yadda da wannan ba ki ma Allah adalci ba to haka abun yake ai na sha fara cewa miji ya fito daga ban daki ya zo ko kuma ya dawo daga wurin aiki ya zauna a falo ya gaje yana goge dan gumi kafin ya dan huta so sai ga wani tikeke ya fito daga cikin bardaki da tawul alan a dore ya aka yi ce ah, ni ma mata ta ce za a zauna lafiya ai ba za a zauna lafiya ba to kishiyanci ba shi da kyau a komai da yana da kyau ku kula amma shi ba sai an yi asiri ba ba sai an je an yi kaza ba sai an yi kaza ba Allah ta'ala ya shirye da mu ya samu gani kuma sanya zobe a wannan dan yatsan babu kyau annabi ya hana a wannan babban dan yatsan an gane ko ba wannan ba ba wannan ba ko wannan ko a dama ko a hagu ana iya sawa amma wannan dan yatsan ba a saka zobe a ciki ina fata muna fahimta sai ai kokari a kula an gane ko abi umarni na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga nan sai littafi na biyu wato littafin fannin ta'amul bainar zaujai wato fannonin mu'amala a tsakanin ma'aurata wallafar marigayi muhammad siddiq manshawi Allah ta'ala ya ji kansa da rama kuma idan masu bibiya ba su manta ba a darasin da ya gabata mun tike ne ƙarshen shafi na arba'in da biyu. an gane ko a yau za mu tashi a farkon shafi na arba'in da uku. malam ya ce kun afifan kun afifan ka kasance afif kamamme katangagge ka zama kana da iffa ina fata muna fahimta ka zama kana da iffa ne ifa shine kamun kai kada ya zama kana yin wasu abubuwa marasa kyau biye-biye a waje ina fata an fahimta malam ya ce al'iffatu ra'asu malin rajul iffa ita ce wato jarin ɗa namiji ita ce ra'asu mal shine jarinsa domin ra'asul mal shi ne jari wala qimata lirrajul idza zahabar iffatuhu babu kima ga namiji idan wato iffarsa ta ce ya zama biye da iffa قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام ينا سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله mutane bakwai Allah madaukakin sarki zai inuwantar da su a inuwarsa ranar da babu wata inuwa ce wannan inuwa ta Allah subhanahu wata'ala malam yace minhum daga cikin wa'annan mutane bakwai ɗin, waɗanda Allah madaukakin sarki zai shigar da su inuwarsa a lokacin da babu wata inuwa ba ma duniya a lokacin sai lahira an fahimta walle a ce duk duniya ba ma duniyar a lahirar ce kadai to ba wata inuwa sai tasa to wanda ke cikin su shine rajulun da'atuhum ra'atun zata mansabi wa jamal wato mutumin da wata mata mai mukami mansab shine tana da mukami babban mace ce kila matar sarki ce kila shugaba ce a wurin aikinsu kila babbar 'yar kasuwa ce an fahimta sannan wa jamal kuma tana da kyau ba mummuna ba ce wato tana da abin da zai iya sa ɗin ma namiji ya kalle ta an gane ko da ta neme shi faƙala ce ya ce inni a kafullah ya ce ina jin tsoron Allah wa kana abdurrahman alƙas min al'ubbadi an gane ko akwai abdurrahman alƙas yana daga cikin masu ibada fa ahabba salamatu zarqa yaso wata da ake cewa salama az-zarqa fa qalat lahu yawman sai ta ce masa wata rana ana wallahi uhibbuka tace wallahi ina son ka fa qala laha yace mata wa ana wallahi kadhalika ni ma din ina son ki qalat lahu sai ta ce masa uhibbu an qada fammaka ala fami ina so in ɗaura bakina akan bakinka ma'ana ina so in sumbance ka ƙala wa ana wallah yace ni ma haka nake so ni ma ina so in ɗaura bakina akan bakinki qalat sai ce fa ma na'uka min zalika to me ya hana ka yin haka ma damar kana so na kuma kana da sha'awar ka tsora bakinka akan bakina sai ya ce fa wallahi innal malakani la khalid innal makan la khal wannan duk maganar ta ne tace to me ya hana ka sumbance ni kuma wallahi gashi ba kowa balle ka ce wani je gamu ina fata muna fahimta shine ma'anar innal makana la khalid wurin empty ne ba kowa da gani sai kai faqala laha sai ce mata wai haki kai canki inni sami'tu Allah azza wa jalla yaqulu fi kitabihi Na ji Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa a cikin littafinsa, sa wal akhillau yawma idin ba'dhum li masoya juna duk wanda suke son junansu. kamar irin yadda nake son kike so na nan, wato muna zamantowa ko suna zama abokanan gaban juna ranar tashin alkiyama sai dai wanda suka yi soyayya don Allah in dai dan Allah ne tsoron Allah a cikin san da nake miki akwai tsoron Allah a cikin wanda ke mun kadai ne ba za mu zama abokan gaba ba ranar tashin alkiyama saboda haka wa ana akrahu an takuna baini wa bainaki adawati yawm alkiyama ina kyamar ne a ce tsakani na da ke akwai gaba ranar tashin alkiyama wannan ya sanya ba zan sumbace ki ba summa nahaba daga nan sai ya tashi ya yunkura wa ainahu tadma'ani min hubbiha idanunsa na zubar da ruwa hawaye saboda tsananin san da yake mata gashi yana son tan kuma ga dama gashi ba kowa daga shi take zai iya sumbantar nata an fahimta amma ya tashi ya kyale ta wa'ada ila tariqati allati kana alaiha min an-naski wal ibada ya koma kan hanyar sa da aka san shi da ita na ainihin wato nusuk yin ibadu an gane ko min an-naski wal ibada ila li arabiyyin an ce ma wani balaraban ƙauye wa ƙasala tsala ishquhu li jariyatin wanda shi wannan balaraban soyayyarsa ta tsawaita ga wata yarinya ita ma yana santa aka ce masa ma an anta sani law zafirta biha me za ka yi da wacce da kake santa ba mu labari me za ka aikata da wance lau zafirta biha da za ka samu dama ka keɓe ga ka ga wala ya ra kuma gairar labba mai kallon ku sai Allah ya za ka yi da ita ƙala idan sai ce wallahi la aja'aluhu ahwanan ya yace wallahi ba zan sanya Allah ya zama mafi shirman masu kallona ba ahwan ne abin da ba komai ba yanzu misali farawo zai yi sata sai ya zo zai ɗauki abin da zai sata a jikin ɗakin nan a cikin ɗakin da ya zo zai yi satan nan akwai hoto hoto haka enlargement an makala shi na mai gidan ko na mai ɗakin ya ɗan yi murmushi haka ko ta ɗan yi murmushi hoto ne dai kawo aka aka ajiye da ya zo zai satan nan ya kalli wannan hoto kallon wannan hoton zai hana shi ya sata saboda me saboda ya san katako ne shirme ne kawai ahawan kenan ba zai hana yayi abin da yake so yayi ba an fahimta to idan ko gani ga Allah ga sabo ba zan mai da Allah ya zama mafi saukin masu kallo na ba in ce ai ba komai ko barin aikata abin da daga dama idan har dan adam na boye masa to dan me zan mai da Allah haka ina fata muna fahimta ma'ana shi kansa yana da tsoron Allah a tare da shi shi wannan balaraban kauye yadda aka ce masa da hakan za ta kasance ce to lallai da ba zai taɓa mai da Allah ya zama shi ne mafi ƙanƙancin masu kallonsa ba an gane ku ya aka yi kun ga amfanin zuwa da wuri ya fara karatu da wuri ya ce mai addu'a mu tashi gina ha ba akwai saura ne masu zuwa ƙara ne a ƙara fito ko a ƙara wannan ok ya fi daɗi a ah, shi wannan ne ta shi kenan malam ya ce kun wafi wafiyyar ya kasance wafi ɗaya wafi ka zama ɗan alkawari mai cika amana ka zama mai halarci ga matarka ka zama mai mene mai halarci ga matarka malam yace alwafa'u sifatun jamilatun wato shi halacci wata siffa ce mai kyau wanda tudfi'ul mashair takan sanya wato yanayin mutum ya zamanto mai kyau daf shine ba wai tun kudewa bane mutum ki zai zamanto mai kyau ki ji daɗi samu natsuwa samu kwanciyar hankali sannan wata amalu ala tarabudin usrati wa tamasikiha tana sanya haɗin kan iyali tana sa a zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya fakun fi wa li zaujatika ka zama wajen wato halaccin da zaka yi wa matarka mutakallikan bi akhlaqin nabi sallallahu alaihi wa sallama kana mai siffantuwa da ɗabi'antuwa da halaye irin na annabi sallallahu alaihi wa alihi an gane ko wa fa'ihi li zaujatihi da cikar wato halacci irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wajen wato halaccin da yake wa iyalansa ka duka rika koyo ka koya daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama تقول السيدة عائشة Aisha radiyallahu anha. na Aisha Allah ya kara mata yadda tana cewa ma ghirtu alamra'atin ban taba yin kishi da wata mata ba ma ghirtu ala khadija irin kishin da nayi wa nana khadija tace min kasarata zikirin nabi sallallahu alaihi sallama zikiyaha saboda yawan ambatanta da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi walaqad zakaraha yawman wata rana ma annabi ya taba ambatan nana khadija din faƙultu sai na ce masa ma ta suna ubi a juzin hamra a shirƙai an gane ku me za ka yi da wannan tsohuwar mai jallaɓa? an gane ku wanda ta riga ta tsufa idan mace ta tsufa za ku samu cewa laifanta yana bayyana ya zama mai ya zama ɗan jada haka ko to me za ka yi da wannan tsohuwar ne wadda ta riga ta tsufa ta gama lokacinta ya cinye mana ta zama old version gashi ba mata duniya an fahimta me zakai da wannan mata an gane ko malam ya ce an kibariha ha tana nuni ne zuwa ga ita babban mace ce ta tsufa sannan kuma wasu qudi asnanaha wai ai hakoranta ma da sun riga sun fata ana fahimta saboda haka shi ta ta fake wannan jallaba ba cewa dafa shi direct saboda shi dasashin ba a ganinsa sai lebe ya bude shi yasa kawai galibi ake maganan kawai lebe ake cewa an fahimta me yasa haka ta faɗi wannan bai zaka da ita tace halakat fi dahari wanda ta riga ta dace da rasuwa lamazin halakat ba ana nufin a mutum ya halaka bane akwai sigar da yake zuwa nuna ma'ana mutuwa da ya riga ya dade da mutuwa wanda tintini ta rasu Kada abdalaka Allahu karam minha kuma gashi Allah ya canza maka da wadda tafi ta alkhairi wato ita kenan ɗan budurwa ko ɗan dumaduma fa qala sallallahu alaihi wa sallam sai annabi alaihi salatu wassalam yace al-wafiyul mukhlis matsayin sa na mai halacci wanda yake da ikhlasi yace wallahi ma abdalani Allahu khairan minha yace Allah bai canza min da wacce tafi ta alkhairi ba inda wani namijin ne yanzu ce eh wallahi kin gani to wacce ai ta ta riga ta tafi to ba gashi dai tunda Allah ya bani ke ba shikenan kaza kaza ya dan yi kokarin da faranta ma ta sarai a annabi yana da halacci bai ga tunda nana Khadija ta rasu ya canza mata ba kai juya mata baya yace wallahi Allah bai canza min da wacce tafi ta alkhairi ba da annabi yace wallahi ma abdalani Allahu khairan minha Allah bai canza min da wata mafi alkhairi sama da ita ba dalilai kamar haka ya ce amanat bi hina kafaran nan, ta yi imani da ni lokacin da mutane duk sun kafirce mini an ki yadda da ni ita ko ta yi imani da ni Ya ce wa saddaqatni id kadzabani an-nas ta gazgata ni lokacin da mutane suka karyata ni ita ko ta gazgata ni an gane wannan ko ta gazgata ni lokacin da mutane suka karyata ni ce wa ni? ta taimake ni da dukiyarta shine muwasa an gane ko ta bashi lalitar kudin mata mawadata nawa ne a mata suke da kudi su taimaka mijin da wuya ake samu ban ce duka ba fa eh, amma dai ana samu amma kaɗan ne a ciki ba kuma wai ka ce shi ma ba wai dole ya miƙe kafacin kai mata sana da kuɗi kenan kawai ya ga bulsi ba a yana iya bakin kokarin sa haƙƙin kula da ita da ci da ita da dukkan abin da ya shafi tsare mata mutunci gwargwado haƙƙinsa yana yi amma tun da ta fi shi wadata ta kan yi abubuwa da yawa ba tare ta waiwaye shi ba har ma ta kan ba shi duk abin da ya bukata bai ma bukata ba ma za ta ba shi ina fata muna fahimta irin wannan ya ce to ta yi mu wasa ta taimake ni da dukiyarta iz haramani nasu lokacin da mutane suka haramta mini dukiyarsu ta ce wa razaqani Allahu min razaqani min Allahu alwalada Allah kuma ya azurta ni da ƴaƴa da ita daga jikinta na samu ƴaƴa na gaba ɗayan su duk ƴaƴan manzon Allah sallama an fahimta daga nana Khadija ne in ba da Ibrahimul Mu'azzam kadai da aka samu daga Mariyatul Qibtiyya shi kuma tun yana karami ma ya rasu ina fata muna fahimta amma duka ƴaƴan nana Khadija ne ko nana Aisha ba taba haihuwa ba lokacin ana ce mata Ummu Abdullah sai ba tana da ɗa sunan shi Abdullahi bane danyar ta ne ake mata alkunya da shi dan dan nana asma'u abdullahi ibn zubair an fahimta ita ce mata ce ya manzon Allah dukkan mata suna da alkunya ummu wance ummu wance ummu wani ni ba za ka mun alkunya ba annabi ce ki alkunya da danki daga lokacin ake ce masa ummu abdullah ina fata muna fahimta saboda ka Allah ya azurta ni da 'ya'ya ta jikinta yace duna gairi haminan nisa'i ba wasu daga cikin mata ba mana ba wata mata cikin mata na da na samu ƴaƴa da ita in ba ita ba ashe Allah bai ban wasu shafi da alkhairi ba kun ga wannan halacci ne ya faɗa alkhairanta ya kare ta a lokacin da ba ta daga gaya muku idan da a ce mazan mu yanzu ne to sai a hankali balantana ma yana ganin amarya ce ta faɗi maganar ai sai kenan kawai an ce amarya ita ba ta laifi malai ce ta wajen rajulun bimratin wani mutum ya aura wata mata thumma usibat bi maradin fi ainaiha da ya aura wannan mata sai rashin lafiya ya kama ta a idanunta ta kama rashin lafiya ciwon ido yace zahaba bihima wanda a sakamakon haka ta makance ga idanun ana kallo amma ba ta gani ga gululun ba ta iya gani an fahimta malam yace fa dhalla ha. ya zauna yana yi wa matarsa hidima wa yasna'u laha ta'ama yana dafa mata abinci wa yaghsilu laha thiyaba yana wanke mata tufafi wa ya'iddu laha al yana gyara gida wa fa'an laha don halacci a ganita. la ya kallu wa la ya mallu baya gajiyawa baya fasawa haka ne yake ga dabi ba rana sannan hatta balaga sinna saba'in sai da ya kai shekaru saba'in kuji fa sai kai shekara saba'in amma ta ya rasu shi wanda mijin nata wakat alaihi kuka na rashin mijinta wa ala adabihi da ladabin da yake da shi wa wafa'ihi da halaccin da yake da shi a gare ta wada'atillaha ta roki Allah cewa Allah ya tsila huznaha alaihi kada Allah ya tsawaita bakin cikin da take akan wannan rashin mijinata shikenan fa mata fil usbu' alladhi mata fihi zawjaha a satin da mijin ya rasu ita ma a satin da rasu ta mijin nata aka wuce wa ta tafi ko ta bi shi wannan ai wafa'i ne ita kanta ma ta yi wafa'i ko ba haka bane akwai wata mata da ake bani labarin ta sun shaku da juna nan ya faru ban son faɗa unguwar a nan kaduna fa ba wani wuri ba dattije ne amma soyayya suke yadda kuka san cewa shekaran jiya aka yi musu aure <laughs> an tsufa amma kullum suna tare ana hira ana zaune ana abubuwa wallahi aka zo aka samu matsala mijin ya fita lalura da tsautsayi kawai shi kenan sai dai labarin mutuwarsa wala ana gaya mata ya rasu nan take ta rasu ita ma nan take zuciya ce ta buga ko menene wala kabarin su tare ga shaka aka bin su sai dai aka yi zana'ida tare da su biyan dukansu na an kuma kuma a ina inna lillahi wa inna ilaihi fara dai kenan inna lillahi wa inna ilaihi kun ji ikon Allah ai na ne wannan sha Allah ji kansu Allah ya gafarta musu yanzu irin wa'annan yaya shida da aka bari ya zafi sai dai Allah ya rike su dama Allah ne mai rikewa din amma za su ga jarabawa wannan ba garamin jarabawa bane wai kuma yana rubuce a cikin littafin lawal za zaka Allah ya tsara abinda Allah ya rubuta shi haka zai faru ta'addadat al-asbab wal maut wahid ko wato sababban mutuwa ne suke da yawa amma mutuwa ɗaya ce kowa da dalilin mutuwarsa kun ga shi ila ita ce dalilin mutuwar shi ta hanyar jin labarin mutuwar tata Allah ya ba mu sa'a Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani Allah madaukakin sarki ya gafarta mana kurakuranmu Allah ya fi mana zunubanmu lokacin da za a turbude mu a cikin ƙasa a juya abanmu daga mu sai halayenmu Allah ya shirye da mu so anan zamu dakata saboda amsa tambayoyi wa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh